Duk da haka, 'yan Equity Group masu goyon bayan Yakubu Dogara na cewa sun yi maslaha a batun shugabancin majalisar gama yadda Abdulmumin Jibrin ya ce sun yi kasan mukamin. In line with the formula, the equity team has Honorable Alhassan Ado Doguwa, APC Kano Northwest as House Leader Honorable Buba Jibrin, APC Kogi, North Central, as Deputy Leader, Honorable Pali Iresia, APC Edo, South South, as Chief Whip, and Honorable Chika Okafo, APC Imo, south east as Deputy Chief Whip. Sai dai bayan wannan sanarwa sai 'yan Loyalist Group masu goyon bayan Femi Bajabiamila suka ce ba haka zancen yake ba kamar yadda ahmed babba kaita ya yi bayani za mu koma talata zauren majalisa kuma muna sa ran idan an bi dokokin majalisa da yadda tsarin doka yake na cikin majalisa a hito 'ya'yan jam'iyyar apc su je su zaɓe idan an yi wannan zaɓe duk wanda allah ya ba da mu 'yan wannan kungiyar da su 'yan bayan dogara muna sa ran za a samu zaman lafiya idan har ta tabbata cewa an bi waɗannan ƙa'idojin tsoron mutane ko kuma tsoron 'yan majalisa shine abin da ya faru sanat. inda sanar president saraki ya zauna ya kira sunayen mutane ya ce su ne ya bin yadda abin da constitution ɗin ƙasa ya ce ya bin abin da dokokin tsarin ta yadda gidajen zaurukan majalisa ya ce ya yi abin da yake so to idan kuma aka samu akasin haka menene zai kasance kenan gaskiyar magana shine mu mun jajirce akan cewa cewa sai wannan ta tabbata saboda haka sai dai mu koma a gidan jiya saboda magana ba wai maganar waye zama wani abu ce a'a magana ce abinda hausa suke ce ma kura cikin gwado wani makirci ne aka shiryo na ansar gidajen zaurukan majalisar da ta dattawa da ta 'yan majalisa tamu ta tarayya ya kasance an rike waɗannan an shigo ma ita jam'iyyar apc da kuma janar muhammadu buhari an kawo mashi cikas a cikin zauren majalisa saboda ya kasance ba za a ta yi ba waɗannan masu yin waɗannan abubuwan akwai tsayin npdp manya masu kuɗi wanda suke tunanin 2019 akwai kuma mu 'yan majalisa wanda baƙi ne ba su gane inda aka ruwa ba so dalilin wannan yasa dole mu tashi mu zajirce mu tabbatar da cewa zauren majalisar mu yana ƙarƙashin jagorancin apc kuma jagorancin janar muhammadu buhari yadda ayyukansa za su samu karbuwa cikin sauki wannan kalaman da kake yi ba zargi ba ne kake yi babu zargi a ciki shi ya karasa wannan abun yake ta ja yake ta ja yake ta ja eh, wancan bangaren sun ce kamar an sasanta in an je majalisa kawai sunaye za a kira to shi kenan sai mu bari sai ranar talata mu gani amma dai mu mun san wannan karya ce masu kwaɗayin wani ɗan mukami ne a cikinsu wanda suka fallake saboda an ce za a ba su wani mukami ba su tunanin talakan najeriya ba su tunanin jam'iyyarsu wadda ta kawo su an ci moriyar ganga an yadda karfurmi ba su tunanin janar muhammadu buhari da kuma abin da ya sa gaba na tsarkake al'amuran ƙasar nan domin kawo ci gaba. Daga dukkan alamu APC na da sauran aiki a ƙoƙarinta na daidaita tsakanin 'ya'yan nata da nufin tabbatar da samar da shugabanci mai ɗorewa saboda a kaucewa irin abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a farkon wannan mulkin demokradiyya da ta samu shugabanni har hudu a cikin shekaru hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.